لنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أولي هو مصطفى شيرين والذي دكتور إمام الشيخ بن بابا دا الحارس الولي إسماعيل دا ثورة البيع تاع من تاع وقوة سلم إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله من يؤلى الله كما يدعى شيء يشد أمو dakta ya ce duran da aka fara ramadan duran da aka fara tafsir saboda a fara bai da tsaya da haka wannan kowa ya amsa kira imam ga albarin sun zo an yi kasu qur'ani kuma da ikon allah za a fara tafsir al-qur'ani muna addu'a ubangiji Allah ka sa fara a sa'a ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka sa mu cikin banza yadda cikin wannan wata Ramadan ya Allah sai da ke wannan ka Allah ka ba mu shari Allah ya kare mai Allah muna ƙara a wannan wani fara godiya ga Allah da Allah ya zura mana shi malamin ya kammala karatu sa na fitanji kuma an yi walima a musulun sarki ila. za ka muna biyar sabiru da dabacin walima eh muna biyar sabiru da dabacin walima nira an da an jabo ta ubangiji Allah ka sanya mu wani karatu albarka ya Allah Allah ya kara tu asiri ya Allah Allah ya kashe mala abu yau Allah ya kafa rahama Allah ya tsaya musu ya Allah ɗaliban da murar da su da ba ta Allah ya kan su Allah ya kai musu rahama ya Allah Allah ya sa su huta ya Allah eh hajiya da mawuzi zo ma hajiya Aisha Allah ya kan ya Allah hajiya dauko mala da gimba da gimba ko Fatima Allah ya kan ta eh ke te malaman ban magana ne ma Allah ka jibar da Allah ke wata nama Allah ya sa ta wuce ya Allah hajjiya da fisa Allah ka jibar da Allah ke wata nama Allah ya sa ta wuta da sauran ɗalibai da su da wasu yau duka Allah ka jibar su yau da ikon Allah rana ce babba fasa ramadan zai bauta ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan da annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina yau kuma ga muna shafin da wata biyu miladiya aiwa annabi isa dan maryam in farha shekara ta 2026 muna addu'a Allah ka sa wadata Allah ke wanda guna ba kai tsaye za mu ba arama ya fara karta alqur'ani shi da wurin kuma muna aiki alkhairi muna addu'a Allah ka amsa Allah kai da guna Allah ya kara mashi lafiya Allah kai da guna muna addu'a yadda shi ya shigo da wannan sika Allah ka ba ta fi da ta kai wannan eh Allah ya kara su asiri masha Allah shi addu'a turbatin masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 ثم أما yan uwa musulmi masu albarka na wannan makaranta ta sabilin najat al-islamiyya shagari kwatas tun daga mai gidanmu malamin ma sheik muhammad nafi'u kabir makama wanda ke shugaba ne na area unit kebbi na mss babban hadisin alkur'ani mai girma ma ismail muhammad amiran makaranta sauran iyayenmu da 'yan agaji da sauran ɗalibai duka mune muku gaisuwar islamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allahu akbar muna ƙara gode ma Allah faɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haduwa yau wannan shekara na ramadan ɗaya ga watan ramadan insha Allah ta'ala na hijirar musulunci shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna sha takwas ga watan biyu miladiyar shekara 2026 wanda iko Allah Allah ya fara yau mutadani wannan abu zan bana yawa daga cikin bayan Allah suna ƙasa wasu ana gab da ramadan Allah ya amshe su mu kuma gashi Allah ya jinkirta muna Allah ya ara muna rayuwa har mun kawo yau ɗaya ga watan ramadan za a buɗe wannan karatu kamar yadda aka sabar shekara duk sanda farawa ramadan nan ake fara karatu Allah ya taimake mu yau gashi an zo kuma za a fara karatu in Allah ya tun ɗalibai sun yi karatu alƙur'ani mai girma kuma gashi insha Allah za mu buɗe ina godiya ga shugabana Sheikh Muhammad Nasir Kabir ya kamata shi ya kamata shi buɗe amma sai ne kwashe wannan dadin kamata ya ce shi zai buɗe karatun shi da kanshi saboda haka ina godiya da wannan mutuntawa Allah ya saka da alkhairi yan makaranta dalibai ina ƙara ba da haƙuri bisa ga dan dalilin na samu na wasu uzura suka hana ni zuwa ina fata za a yi haƙuri bayan haka kuma mun yi yunƙuri mu samu tabarmin makaranta saboda tabarmin da ana sun riga sun mutu da yawan sun riga sun mutu to mun so mu samu tabarmi kuma ma ta sha'u na illa an yi Allah muna fata ubangiji Allah ya saka da alkhairi mu dalibai da aka yi ma addu'a Allah ya saka da alkhairi tun daga ita hajiya Aisha Sani Baraya Allah ya gafarta mata zuwa ga malama Nafisa eh gidan malam Allah ya gafarta mata da kuma yayan mu. hajja fatima wadda kuma dagima Allah ya gafarta mata da sauran wa'annan muka rasa da iyayenmu da sauransu duka da babban shehi mu shaka bakar giro Allah ya gafarta musu baki daya da duka wa'annan muka rasa ƙananan da manya Allah ya gafarta musu Allah muna wasu da wannan Ramadan da muka shigo Allah duk alayin da kake ba su Allah ka ba mu ya Allah duk wata zo da wata bukata khiri Allah ka biya mata duk wanda azza wallahi da mijinta Allah ya ƙara masu zama lahiya da shi Wadda suke da abincinsu Allah ya ƙara musu mai daɗi ko mai albarka waɗanda ba su da abinci kuma Allah ka ba su mai isassu Allah ka ba su abincinsu mai isassu Allah duk wanda adda miji Allah ka ƙara zama lahiya da mijinta Wadda ba su da miji ya Allah Allah kai ka ba da miji kuma na ƙwarai Allah ka zaɓa ka bata Allah duk wanda ba ta da miji Allah ka ba ta miji na ƙwarai Wadda Allah ka ba haihuwa Allah ka ba ta haihuwa ka waɗiyanta albarka wadda ba samu ba kuma ubangiji Allah ka bata masu albarka Allah diya wurin ka basu da iyaka Allah ka bata masu albarka ka taimaka mana ya Allah wannan Ramadan da muka shigo ciki duk alherin da ke rabu Allah ka raba da mu Allah rabon zaka rabu Allah ka sa rabu ne mai yawa Allah ka ba rabon da ka isan mu ya ubangiji Allah ka ɗebe ranmu daga abin wasu Allah ka ba mu namu da kanka ya ubangiji Allah in za ka mu Allah ka ba mu isan mu Allah watan ramadan watan qur'ani Allah ka ba mu ikon karanta shi yadda ya kamata Allah ka an samu addu'o'in mu ya ubangiji kai bayan Allah suna ganin kamar mu muna mutanen kirki muke suna roƙo addu'a gare mu ya Allah da mu da su duka Allah ka biya bukatunmu Allah ‘yan makarantar masu na najat da sauran baki duka Allah yi musu albarka Allah shi muku albarka Allah shi muku albarka Allah shi wa ‘ya'yanku albarka Allah shi wa mazajenku albarka Rabi da ba muna ƙara musu addu'a Allah ya ƙara wa rayuwar albarka tun da ya gina wannan makaranta ya ba mu nan da hannunmu muna karatu ciki Allah duk abin da ya kasu na alkhairi ka bashi Allah duk abin da jiki zaka tsoro Allah ya kare shi Allah ka wazuri ya ce albarka Allah ka tukai iyaye ne Allah ƴaƴanka da ka bashi Allah kai abin kwarai da su Allah ka bashi mai garin cikin ayyuka alheri cikin ƴaƴa ne ya ubangiji mata ne Allah kai musu albarka Allah kai musu albarka sauran makwabta duka su alaji abu injiniya Allah ya ƙara mara yake albarka da honorable Suleiman da Goya. Allah ya ƙara musu albarka da sauran duka makwabta duka Allah shi musu albarka yan uwa musulmi ku yi haƙuri karatun yau ɗan taɓa kalanta na za yi amma babban jigo a cikin shi ne muna son don Allah ƙwar'ani za a karantawa don Allah in ku ja ku yi aiki da binin gajiya ku taimaka mana karatun da za ku ji daga bakinmu wanda ya inganta don Allah ku yi aiki da shi babu abin da aka karatu in ba aiki da shi ba shi kullu ilmin wa balun ala sahibihi illa ma amila bihi duk wani ilimi bala'i na game shi sai wanda ya aiki da shi idan ka zo ka saurara ba kai aiki ba ka samu matsala jama'a to Allah ya taimaka muna sannan bugu da ƙari muna son don Allah Ramadan ya tsaya kwatanta ku taimaka da kunku yadda kuka saba don Allah duk wasu tsayi da aka tare da makwabtanku don Allah ku taimaka musu da abinci duk wasu tsayi mata da kuka tare da su da gidajen da ma ba na tsayi ba gidajen su suka sa akwai rauni don Allah ku taimaka musu sana shigo da kuka yi masu sauran wa'azi cikin ku kun sa akwai masu rauni ku taimaka musu mun saba da muku magana cewa ku samu tuwahi ku zinga ba su kuma gurgudu ana ba su wa ku samu hijabai yadda ku ga insha Allah kuna iya bashe su a yi sallah da su ku ba su sannan duwar ki ga ta taho kila kina ganin wagga ya kamata a basa ɗari biyu kila aka basa ɗari ta koma gaya ta sai kankana ta buɗe baki ke samu alheri ku zan kai sadaka sadaka su sirri malamai suka ce sadaka a sirce tana magance musiba ta a sirce wanda babu wanda ya san da ita ko musibar da ba a san makamarta ba kayi ta neman magani kayi ta du'a'i kayi ta roƙon Allah kai ta shigi dinci Allah ya Allah bai magance maka matsalar ba to ka dinga sadaka ci babu wanda sani ba Allah ka ga wanda za a yi sannan ku kama sallar tarawih duk wata samu dama mijinta ya bai ta ce masallaci ce sallar tarawih in ba ka samu maka tsaya gida ki wanga wata da ka gani watan asiyam wal qiyam ne wata ne na asiyam wal qiyam azumi da tsayuwar dare ka yi azumi kuma ka yi tsaya da daddare a fafata da kai kasuwa ka wallahi an fara ci ke na yanzu wallahi a jima ka yin sai ka ji an ce ya ƙare kuna nan za ku jin an ce ɗaya ramadan ya riga ya ƙare salamu alaikum saboda haka wallahi mutum ya ribanci abin da ya gani rayuwa ta ramadan na bara wallahi bai dawo ya riga ya ci kuma cikin rayuwa kuma na an ka ɗebe shi haka ma wanga ramadan na bana gashi ya zo kuma ta yazi gashi yanzu an ce kai wa ɗaya ko in dai akwai rawar nan kuna jinsi sai an ce ai ya ƙari to me ka yi me ki yi wani ƙoƙari ki yi ban da faɗa ban da faɗa cikin ramadan kada ku faɗa da mazajen kada su yi hushi da ku cikin ramadan kada ku faɗa da ƴaƴan ku ji daɗin ya ɗaya ji daɗin uwa ta cikin ramadan don Allah kada ku hirgita su kada ku hirgita su wata ne rahama wata ne wanda Allah ka saukar da rahama ciki shi yasa in ka ji malamai suna fashin bakin kalmomin Ramadan ra'un da mimun da dadun da alfin da nunun wallahi sai abin ya baka sha'awa a Ramadan ke ya riga ya taho kuma ta yaje abinda muka roƙo ga Allah madaukakin sarki ya taimaka mana ya sa da mu za a ganin ƙarshen wannan wata ayyukan da muka saba yi Allah ka ba mu iko yin su ka ba mu lahiyar za mu iya wannan aiki ya ubangiji da yake shehi ya ce isha allahu yau za mu buɗe karatu za mu samu ko aya ɗaya ko biyu mu karanta saboda yanayin lokaci kuma insha allahu Allah rama ina za mu tashi sautul anfal haka ne Allah gama, bismillah bismillahir rahmanir rahim na'am yas'alunaka 'anil kamar da ku gani wannan sura an kira sosul amfal abinda aka ce ma amfal jam'u naful. idan aka ce annaflu ana nihin kari daga anafila ne nafila a ƙara ƙara bayan farilla suka kara abin abu nafila sama to shi ko annaflu kamar ka je wurin yaƙi an raba bayan an raba duk abin da aka raba wanga an bashi raƙumi biyar ko wanga an bashi kaza sai a ce bari a kira wasu a ƙara musu wasu mace ce na fulu anihin ganima to sai aka yi jami'a su ce amfal ganima guda sai a ce mi ganimomi ko ko kuma a ce amfal ƙare-ƙaren da aka wa wasu bayan an ci nasara kuma ga wata ganima za ta biyo baya mm. to dama ita wannan sura a suratul anfal malamai sun ce madaniya an saukar da ita bayan hijira madaniya bayan hijira kenan Au illa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru idan an ɗebe kawai wannan aya ta wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ita aka ci ba madaniya ba ce al-ayatu sab ayoyi bakwai fa makiya su kan makiya ne wa hiya khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya ita wannan sura ta dauke da ayoyi saba'in da biyar ko saba'in da shidda ko saba'in da bakwai gwargwadon kira'o'in da a muke da su in ka ɗauki wannan kira'a saba'in da biyar in ka ɗauki wannan kira'a saba'in da shida in ka ɗauki wannan kira'a saba'in da bakwai wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda a topic darasi na wannan sura suratul anfal tana karantar da at-tarbiyyah harbiyya wato yadda aka tarbiyya ta yaki sojoji yayi ake training su yayi ake tarbiyyantar da su masu ɗaukan makamai zuwa yaki tun daga wancan lokaci har yanzu ga inda za a ce sojoji suna aiki da wannan sura to ta sun iya da aka yaki nazalat fi gazwati badar ta sauka a cikin yakin badar fa tadammanat alkafir min nizamin silmi wal harb ta ƙunshi da yawa daga cikin tsari na zama lahiya da kuma tsari na yaki wa nizamul ghana'im da kuma tsari da ake raba ganimomi na yaki idan aka samu ganima ya ake wal asra haka ma ya ake tsarin kamammun yaki hursunonin yaki ya an kamo su ya ake kashe su ake yi ko kofansa ake ansa gare su ko kuma a'a bauta da su za a yi Wani zamun mu'ahadat da kuma tsari na kulla yarjejeniyar zama lafiya yi ta wuta idan yaki yayi yaki yi kamari musulmai sun ci bonni arna sun ci bonni ko arna suka nemi da Allah a yi haƙuri a ɗan zama lafiya to ya yanka mata yi. to duka wannan suka tana magana game da wannan wal mawafik da kuma alƙawulla, ƙulle-ƙullen alƙawulla. wa nizamun nafs da kuma tsarin cin nasara wal hazima da kuma karaya wa wajibatul mujahidin da kuma abinda an wajibban mujahidai fil idad wajen tattali idad shine shiri wal istidad kuma tattali thumma al amri ba'da zalika lillahi sannan bar amri ga Allah bayan ka shiri ka sayo takobi ka hau doki ka yi damara ka rike garkuwa ka rigar sulke wadda ko an tsara ba a gare ka ka yi komi sannan ka bai al'amari ga Allah jama'a ina fata mun gane magana abinda aka nihi anan shi ne duk shirin da ka yi an ce ka yi ka yi amma ƙarshe ka mai al'amari ga Allah kuma misali a ce za ki yi aure duk shirin da aka yi ke shirya an yi kayan ɗaki an yi kayan tuwo an yi kayan hura an yi kayan kulkule an yi duk abin da aka yi an yi an yi lalle an yi komi an yi kitso an yi komi kuma a mai al'amari ga Allah kada a rika laya kada a rika wani abu a ce bari a ce shi a mallaki miji a in aka ce kai shiri kai shiri in ka gama shiri kamar al'amari ga Allah Allah to duk abin da aka ce nayi Allah kuma kai al'amari gare ki Zama ina fatan kun gane magana ta kai shiri in ka gama kuma kamar al'amari ga Allah saboda wa man nasuru illa min indillahi nasara ba kowa take sai wurin Allah cin nasara ga wurin Allah saboda Allah in ya baka nasara kana zuwa sai ka iske abinda ka so ka samu ka same shi jama'a ko ba haka ba amma in ka ce a'a ni wallahi abubuwan da na rike wallahi ko ba ku komi na sun wallahi da zai nasara a'a nasara wurin wa take wurin Allah take ka dauka ta wurin Allah take kamar jarabawa da ka shiga kayi karatu kayi karatu kayi karatu kuma sai ka ce Allah to al'amarin gare ka yake Allah in ka ba nasara na nasara Allah in ka kasan na huwa Allah ka taimaka mini to haka na aka so kamar ƴaƴanka ne kai musu shiri kai musu tattali sannan kuma kai ba al'amari ga Allah dan yaran nan ka shiga musu komi da komi kai musu addu'a ka sake su Allah na bashi su gare ka to haka na aka su nazarat ba'da an tammat gazwat badr al-kubra wannan sura ta sauka ne bayan an kammala yakin badar babba allati allati urifat ko allati farraqat bainal haqqi wal batil wata rabi tsakanin ƙarya da gaskiya yakin badar yaki ne wanda da shi ne ake rabewa aka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa bainal islam wal kufr kuma aka rabe tsakanin musulunci da kafirci wa ja'alat al-islam dawlatun mustaqilla kuma wannan yaki ya sanya musulunci ya zama daula mai cin gashin kanta laha kiyanuha wa nizamuha tana da kariyar da tsare-tsarenta wasu da kuma ikon mimma yukhalifu anzimat al-alam wanda ya sa a tsare-tsaren duniya baki daya qablaha gabaninta au da ko bayanta saboda haka yakin badar ya haifar da alherai da albarkoki masu yawa kwarai da gaske an samu ganimomi an ci nasara sannan kuma bayan haka yakin badar yaki ne wanda yake Allah ya sa tun daga wannan lokacin tun daga wannan lokacin musulmi suka samu kansu a madina suka samu kansu a ko'ina saboda mi saboda Allah ya ba su nasara wadda ababba ubangiji Allah ya kare mu Allah ya kara musulunci waka da kuma wato yaduwa a duniya ko'ina Bismillahi rahmanir rahim da suna Allah mai rahma mai jin kai lamma ikhtalafa almuslimuna fi ganaim badr an ce an yakin badar an dawo an samu ganima to ya za a rabawa sai musulmai suka yi sabani kun san manzon Allah ya ce li kulli ummatin fitna kowace al'umma tana da fitnar da aka sanar da shi wa fitnatu ummati almal abinda aka sanar al'umma ta kudi wa fitnati ummati al-mal fitina al'umma ta kudi yau in kana son ka ga fitina ka kawo kudi yanzu ina zan taimako a kawo kudi miliyan guda a zube wurin in ba da muna tsaye ba kuna iya buga yaso ko ba haka nan ba kan wani kan wani ce bai samu ba eh to dan ne muna tsaye kenan to kai ku bari matsa muku yanzu kai shina in muka ce yanzu ga wannan bakin makaranta duk wanda ya sa a bashi dubu goma shi saboda in muka ce ba ku fita wani kuna hita in muka ce ba ku fita kuma ga hannun waje ana ba dubu goma goma da ala kuna tsayi yanzu yi muka rike ku sai da an haga man kudin da tsaf duk matan shiya ko wata tana da rubu goma goma ta za kuma sa'a wallahi ma ku sun ci amana mu wai muna cikin makaranta an to an hada mana ɗaya an hada mana biyu an hada mana uku wai sun ka riƙe mana sai da an ka rage kudin gaba ɗaya wallahi mutu da alama haka za ku ci ba saboda dukiya ta tana ci kuɗi ba wata rana manzon Allah yana sallah da sahabbai ran jima'a ran jima'a manzon Allah sun mambari fa kawai sai aka ji labarin da abinci ya taho madina ai mutane wacewa sun kai وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن الأرض جارا والله خير الرازقين Allah الله sarki سركي wa واذا راوا tijara. idan suka kasuwanci au lahawan ko wargi da wasa in faddu ilaiha za su wace zuwa gare su mutane sai su wace in suka ga ga ga dukiya falafala wallahi sai mutane sun sheka ilaiha zuwa gare ta wa tarahu sai su ba eh, ya rasulullah da Allah ce kulma inda Allah ya gaya wasu abinda a wurin Allah khairun min al-lahwi yahi wargi wata yara da kasuwanci wallahu khairur raziqin Allah shi mafi lahir masu bada arziki ko ba haka ba to ko kenan in kuka diba za ku kenan a al'amura na duniya da ka gani abinda a wurin Allah khairun min al-lahwi yahi wargi wata tijara har da kasuwanci wallahu khairur raziqin Allah shi mafi rahim masu bada arziki kenan yan uwa musulmi ana so a gaya mana cewa ita rayuwar duniya da ka gani arziki na Allah ne ya tashi baka ba mai iya hana maka mm. in bai baka ba kuma babu wanda ya sai hana maka mm. ba mu da sai baka to saboda aka shi yasa aka samu matsala wurin rabon gani mai yaƙi faƙalar shubban sai matasa suka ce hiyar na mu'adda ku da cijai a yau yakin ma ba kuma yi yaƙi su mun matasa mu kai yaƙi saboda ma mu adda ita li'anna na bashan malqitala mu muka yaƙi da hannunmu wa qala shuyukh sai da cijai suka ce kunna wara wara allakum ridi allakum hmm. sai da cijai suka ce a ai mun kasance masu karfafa gare ku in ba dan karfafa mu ai ba ku yaƙin ku hmm. kunna ridi allakum ta ta rayat mu na ƙarƙashin tutoci riƙe da su walawin kashaftum inda kun gudu la la ilina da kun zuwa gare mu saboda ka falata sa'asiru biya ba za ku keɓanta da wannan duniya ba nazala bayanin min Allah sai bayani ya sauka daga wurin Allah annal mara lillahi wa rasuli cewa dukiya ta Allah da manzoci saboda ka a lillahi wa rasulihi faqat wannan dukiya ta Allah ne saboda idin nasr laysa min ahad al-fariqayn nasara ba ɗaya daga cikin wato jama'a ba matasa ba kuma ba da tijawa ba nasara innama huwa min Allah daga Allah take allazi hayya'akum wanda shirya ku ya ya ba ku tattali lima hayya lima hayya lakum lahum saboda abinda Allah shirya musu to saboda haka shi yasa sai Allah ya kore wannan magana sahi su ce mu'adda mata su ce a mu'adda to sai Allah daukakin sarki yace yas'alunaka anil anfal suna tambaye ka ya rasulullah dangane da abin da ya shahi wato al anfal dukiyar ganima yas'aluna yas'aluka ashabuka ka suna tambaye ka ya manzon Allah dangane da al anfal dukiyar ganima da aka samu wurin yaki allati ganimat min badr liman hiya wa adda ita wa kaifa tuqsam kuma ya za a rabawa wa adda kuma ya za a rabawa suna tambaya shine sai sai Allah ta'ala ce qulil anfal lillahi war rasul ku ce ai wannan dukiyar ganima lillahi ta'ala ce wa rasul da manzon sa qul lahum al hukmu fiha lillahi war rasul hukunci a cikin dukiyar ganima Allah da muzo adda magana kowa ya kama baki ne jama'a ya lalakun ba gare ku amma dai abinda annaku fattaqullaha bi tsoro Allah ittaqullaha bi ta'atihi ijtinabi ma'asihi tsoron Allah da ya masa da'a da kuma nisanta sabonsa wa aslihu zata bainakum kuma ku sulhu abin tsakaninku wato al'adar dukiya in wani yana son ya hana ka sai ka ji baka so ne yanzu kun ga bannar da za a samu ringa inda an kyale tana da yawa ko ba ta da yawa don yanzu gara tsahin ga in sun ka tere dukiya ga sun hana matasa gobe an ka ta zuwa yaƙi suna tuwa matasan ga yanzu matasan ga in sun ka karabi dukiya ga sun haƙi tsahin ga shin gobe ana samu matsala ko ba samu al'adar dukiya duk wanda kana gani ya hana ma ita wallahi ba ka so ne sai Allah ya ɗauki ce a kowa ya kama baki ne ga wanda za a yi dama kun sani ita dukiya cikin rayuwa cikin jiki jiki ba gashi nan muna gani ba mace ka kashe miji wai saboda kuɗi ta kashe shi ya mutu yanzu ko wanga kisa da wanga yawa yawa family ɗin ga yaron ga ita ya kashe mace ɗiyanta guda shidda har saboda mina kun sani. eh ba kuɗi na ba an ce gado ba a raba ko menene ne ya ta ya kashe ya kashe ƴaƴan saboda kuɗi kila kuɗin gama ya an bashi su kila ba su ba su da abin ba su da su kage ba saboda ka shi sa aka son mutum yin tsoron Allah dan dangane da kuɗi waɗanda an san fitina ce cikin su amma wallahi mutum yayi Ka kai kafa kafa duk abin da ka san waɗanda kuɗin ba halalin ka bane ka bar su wasu kuɗi ma ko halalin ka ne ka bar su don a zama lafiya amma yanzu an waye gari duk wanda miji ya ɗauki kuɗi ya ba a bikin zaman ta bai ba ta ba ina ta tashi musiba ta tashi kullum sai an shekara goma suna sana faɗa min wannan magana akwai wata wasan fasike cewa binta don Allah ina son ka bani naira ashirin gahi da su yace bai ba suwa wallahi sai da an kai shekara goma tana tana yi ta magana ai ni wani ka ba ni mamaki da mi wai in roƙe ka naira ishirin? to wai ke don Allah wanda baki bar magana ga Sai ina nake bar magana kai min walakanci ga ina ji ina gani wai abin da ya masa ciwo ta roƙi ga shirin ba a bata ba to alhali daga wancan lokaci zuwa inda da ake sama ga shekara goma nawa ya bata an dunkule dubu goma an bata an dunkule dubu biyu an bata amma naira 20 in can ita an kasa bance to saboda haka nan kuɗi suke shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa aslihu bai bainakum ku je ku yi sulhu ku ɗunki baraka tsakaninku aslihu lati bai na bainakum bil ikhtilaf wa adam al-ikhtilaf ku je ku gyara halin nan da a tsakaninku ta hanyar haɗa kai da kuma rashin sabani wa ati'u Allah wa rasulahu kuma ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon sallallahu alaihi wasallam ati'u amrallahi wa amr rasuli fil hukmi fil ganaim ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga Allah ga umarnin Allah ku yi da'a ga umarnin manzo wajen hukunci a cikin ganima sahabi manzo Allah Ubad bin Samit ce nazal fina ataw badr wannan aya ta so ga akan mu mutanen badar hina ikhtalafna lokacin muka yi sabani wa sa'at akhlaquna dabi'un mu suka lalace fa nazal Allah al-anfal sai Allah ya cire ita ganima din nan min ajna daga hannayen mu waja'alaha li rasulihi sai sai ya ga hannun manzo Allah kuma faqasamaha ala sawa'i sai manzo Allah ya raba daidai fa kana fi zalika ya sai zan wannan tsoron Allah ya kasance a cikin wannan wa da'atu rasul kuma da'a manzon sallallahu alaihi wasallam wa islahu zatu bai da kuma gyara da tsakanin mutane shi na Allah ta'ala yace ku yi da'a ga Allah ga manzon Allah in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai to ku yi da'a ga Allah da manzon sa a cikin ga wannan magana ce mai kyau wanda yake al'abu hisna ta taso amma kuma an kashe ta to ko gobe ana so a kashe tuna ga Allah ga manzon Allah komawa in ka samu sabani tsakaninka da mijinka a tsohon Qur'ani da hadisi a baje koli amma wallahi wasu mata inda zaka faɗa wasu Allah ya ce annabi ya ce ko sauraron ka ba su yi ba su ko saurare ko kaɗan ita kawai abin da aka bari shi zata yi yanzu wata mata shekara tara ta kashe a da mijinta aure ya mutu akwai tsakanin tsakaninsu amma son take ɗan nan a bashi ga hannunta kuma ita ta ɗauko magana ta ce a to a zamna a fito aka zamna ta haɗa min ta ni wallahi ka sani shi hida ba ta ɗan da kai in ka ji kana iyawa ka ta duk inda za kana ka ce ka ta ni wallahi ban iya kwanciya da kai an ka to an ka buga wani jiki hankuri a sassi ba ta yi ƙarshe dai an ka raba aure yanzu ta dawo kuma ɗan ta kasuwa a bata shi ko ɗan da yana son abu ne shekara tara kun gani ire-iren waɗanda hicincinu da suke faruwa tsakanin mata da miji a ɗaukar ƙur'ani da hadisi a zami ƙur'ani ya ci mai hadisi ya ci sannan ita in ta hesu da ta yi ba su dawa sai ƙarfe goma na dare sun da ta suna can wurin bige-bigen samun kuɗinta to wa zai riƙe mata ɗanta eh wa zai riƙe ɗanta ina faɗin wa gama gana kila ku jiya ko a kowane suke da alaƙa da ita su faɗa wasu kayan da Allah ya za kashe aurenki kuma uba ya ɗauki ɗaya bar miki shekara nawa aka an sai yaro ga hannun mace sannan wacce mace ta ya kamata a ba renon yaro me sharaɗa reno shi ga yana fa. Hmm. wallahi mace ko yanzu ta aihe yaro koyon yanzu a shi aka ga wasu haɗe ɗabi'u ana raba ta da shi daga ciki an haga sana da taɓin hankali ana raba ta da tsannan kai sha nuna taɓin hankali don na ga wani yaro uwa ta sa da matsalar taɓin hankali shi ma ya ɗauko wannan saboda ya sha nonanta mutu in ba ta tarbiyya ana raba ta da yaro in an haga ne ba ta da mutunci to ana raba ta da shi kai yaro ya ɗauko na rashin mutunci mace in ita ba ta tarbiyya to wanda bi tarbiyya ba tarbiyya wani sai aka basa da shi akwai abubuwa da dama wa'anda suke sa a rama wacce da yaro tun shi na karami saboda kada ya ɗauki waɗannan abubuwa gare ta ko ya zan ba ta iya ba shi abinci to gudun kada ya ta yunwa ta kama shi ta yi sata sai a raba ta da shi ba ta iya ba ta abinci almuhim dai abubuwa da dama da suke sa irin wannan almuhim abinda muka san mu gaya muku idan kuka yi saɓani to ku koma ƙwar'ani da hadisi in ba ka da gaskiya ka ɗauki rashin gaskiya ka ƙwar'ani ya yi hukunci in ku kai da gaskiya ba ka gaskiya ka wannan shine musulunci amma bai da kyau a ce a yi saɓani al'amari a takuɗa abubuwa a rikita abubuwa shi sai a danne mai haƙƙi haƙƙi ba a yi haka yi da Allah Allah ka ba mu ikon gane ina jin ayar da ya kamata mu kwana kan ta alaga mako ayar Allah eh, in eh تو مطعم يمكن هذا ما ايه انا اقول eh Allah ya إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى To kun ربهم يتوكلون تكون قد الله مدوكين سركي يتي واطيعوا الله in ان كنتم مؤمنين kuyi da'a ga Allah kuyi da'a ga manzon Allah in ku mu'minai ne na gaske sai Allah ya ce innamal mu'minun abin sani kai wanda an mu'mini masu cikakken imani alkamiluna fil iman almukhlisuna fihi masu imani cikakke masu ikhlasi ga imaninsu imaninsu na ƙwarai na alladina idza zukira Allah ne wanda idan aka ambaci Allah wajen kulubu su zaka kama jin tsoro hmm. idan an ce mata Allah ya ce sai gaban ta ya alama imani alama imani kenan amma akwai matan da ka cewa wallahi in za ka sauke Qur'ani kana tukin ayoyi ko za ka hada Qur'ani wallahi ni bayyana akwai masu bakan magana irin wannan alladina idza zukira Allah wajilat qulubuhum idan aka ambaci azaba suka so suna jin tsoro ai idan zukira fazi a qulubuhum mujar da zikiri idan aka ambaci Allah zaka ga zukatan suna hirgita sau tan yadda ambaton Allah mata ke kenan sai wanda bi tsoron Allah ya ga wasu bata ya faɗi amma wallahi wasu mata in kashe kai su a wajen tsoron Allah aikin banza ne ba su jin tsoron Allah ba su razana saboda sunan Allah isti'zaman li sha'ani saboda girmama sha'anin Allah wata wallahi ba sai ka ga mata aya ba halami an ka me yasa aka ce mace in kuka samu matsala ta samu matsala da mijinta ya ja mata aya ya mata wa'azi saboda mace musulma ya kai mata wa'azi an gama da ita da an ja ma aya an ka ce Allah ya ce an gama da ke mm. idza zukira Allah wajlat qulubuhum su masu imani haka suke duk da ranki ya ta ki ɗauki mataki da an haɗa ki da Allah kuma shi ke duk wanda bai wa Allah ba wallahi sai an waye yawa banza da yake ai akwai wanda an kai ta gama ta da Allah wanda ki zaman ta ce wallahi ba ta yi mm. an kai ta haɗa ta da Allah an kai ta ce wallahi ta tashi. zaman auren nan ba ta yi a ƙarshe an kato an karba aure ana nan a kwana a tashi a kwana a tashi masara ta juta ta ɗwaɗa sai ta dawo tana neman ko da midi don Allah a bashe ta kai sai da ta tana roƙo Allah tana ba da kuɗi a bashe ta ɗakin mijinta kai sai ta kuma tana bai abokai ne da ƴan uwa ne don Allah ya bashe ta ya ƙiya shi ba ta banza ba an yi ta gama ki da Allah an yi ta haɗa ki da Allah ki hankuri ki ce ba ki da wanda ya baka wanda ya haɗa ka da Allah ka dibi girman Allah ka yi ai girman Allah ka ko. balai miji tun kuna ko biyu ya ce wancan ki hankuri ni an matsala kewa Allah wancan ki hankuri akwai wannan gaya muku mata ta in suka samu matsala hannun dawa yake yana ba ta hankuri sai ya kai goyi ne ƙasa yana kewa Allah wancan ki hankuri kewa girma Allah ki hankuri dole ta kai ta kawo Allah ya ta ki hankuri sai ta kai auren ya mutu ta dawo tana bu daya za ya wuce bayan an yi ta gama ta da Allah ba ta ce wasu mata zukatansu ƙarfi gare su yadda kasan zuci yahuda su in ka shekar haɗa ta da Allah wallahi ba ta ce saboda mu kira muka ga irin wa'annan don Allah su zanka jin tsoron Allah muminan ƙwarai ya aka ambaci Allah za a ga zuka na jin tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatul iman sai wannan ya kara musu imani karatun da aka yi musu ya kara musu imani idza tuliyat alaihim ayatul qur'ani idan aka karanta musu ayan qur'ani izdara tasdiquhum wa yaqinuhum billahi sai gaskanta su da yaqinin su ga Allah ya karu sannan wa ala rabbihim yatawakkalun gobin suke suke dogara ga Allah suke dogara jama'a da Allah akwai alheri ko ba imanin sai ya karu in ka ji an ce Allah ya ce an karanta qur'ani imanin ka ya karo alama kai mutum da aljanna kenan amma haka dai ana karanta qur'ani ba ka ji ka zama kurma ka zama bebe wa'anda Allah madaukakin sarki yace inna sharrad dawabi inda Allah summul bukum allazi inna sharrad dawabi inda Allah summul bukum alladhina la ya'qilun ولو علم الله فيهم خيرا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله مدوكاكين سركي يتي مفي شر دبا ورين الله الصم وعند القرامي البكم وعند البيباي الذين لا يؤمنون وعند بعض هانكلي waɗanda za a karanta ƙur'ani hmm. ba su ji ba su gani in suka hau ba su komi albuku waɗanda abebaye ba su waɗin Allah waɗanda ba su da hankali walau alim Allah su fihim khairan da Allah ya san akwai alheri cikin su la asma'ahum da Allah ya jiyar da su walau asma'ahum ko da Allah ya jiyar da su la tawallaw sun juye baya me unhwanin a hada ka da Allah a jama'a ya kace ba kai akwai wata da an ka to ana bata magana ta ce kada da ku tashi ku bani wuri mutunta ta ce kada da ku tashi ku bani wuri wallahi ne zaman kulbe da unwani da gai? ta watse su malamai ya ta watse su to wani an kai a bata hankali su zama lahiya da bidin to saboda ka wasu mutane ɗabi'ar su wallahi in suka hau ba su ji ba su ji ba su gani ba ƙwar'ani ba duk abin da ka faɗi wallahi ba su ji sai yanzu suka ji bala'i ya hau musu suka gane cewa ashe sun taba Allah mata ku sani musuluncinka ya haƙa in dai da gaske za ka yi zai da ka hau musulunci ya toye ka hankuli ka jiya ba ko me yasa aka ce a jami mutum Qur'ani ba saboda yana musulmi in ka hiri kake na mu da kai in kana kirista mun yi mu da kai a ce a jama bible to amma dan kana musulmi aka zama qur'ani ce wanda ki hankuri da mijinki ki hankuri da zama da shi saboda Allah ya ce mata su yi hankuri in ki hankuri zaki dadi hankurin da ki amma in ba ki hankuri ba wallahi wani abu sai sai ke ji babu dadi to saboda ka ba mutum hankuri da ayoyin qur'ani alheri da kuma in an kai maka jiya shi yasa wani malami ce akwai nau'in mutum takwas in suka baka magana ka jiya daga cikin su akwai malamai idan malamai sun kaso sun kace wance kazan nan ki hankuri da shi ke ji to jiya malamai suna da wani abu da Allah ka hangan da su ko ba an zalunce ka in kai hankuri sai Allah ya ma mahita hmm. daga cikin su akwai uwaye in ki dauko rigima ki so ki iske uwaye sun kace wance muna baki hankuri matsayin mu na uwayen ki da Allah ka take hankuri ke ji to jiya wallahi in baka jiya ba sai sai ka kuma kana tunanin magana suka faɗa maka da gaske ma suka ce akwai ɗiya in ɗiyanki sun ka tattaru suka ce mama don Allah mu dai abin gada muka so don Allah mamuna sun kai bashi ke ja mama kake waɗanda suka ce ku tashi ba ni wuri kake musu haka nan ke ga ƴaƴanki da ke gaisa sun taru wallahi ki ji magana su akwai sarakuna akwai da tijai akwai da nau'i daban-daban na nau'in mutane takwas da mala ya kudi hmm. saboda haka mu muna gaya muku zan ka ji magana Allah muminai na gaske su ne wa'anda in aka ambaci Allah tsaro su gaji sai Allah ta'ala ya ce wa ala rabbihim ya tawakkalo kuma ga ubangiji suke dogara suna dogara ga ubangijinsu masu imani na gaske suna dogara ga Allah idan aka karanta idan aka ambaci Allah suna jin tsoro idan aka karanta ayon ƙwar'ani kuma imanin sai ya ƙaro sannan bayan haka da Allah suke dogara kenan ya gwada imani yana ƙaro ko bai a jama'a imani na ƙaruwa kuma imani na raguwa wallahi daga cikin mutane akwai waɗanda imaninsu ya yi ƙafa cikin ɗari ko goma babu akwai wanda shi ko imani ne cikin ɗari akwai hamsin akwai wanda za a ga imani ne ya kai 60 har 70 wasu kuma za da imanin su yi kusa taɓa ɗari wallahi wal Allah ka samu cikin su imanin ka da Allah ka yadda da Allah ɗari bis ɗari. wallahi sai mazan kwarai amma wasu kana ganin su sun ci bane kana ganin su ce bahayya wata zan ta gacewa tayi tayi tayi abin da su samu ba kai an ce akwai wani malami wuri kaza ai magani ne yankan yuka kan wani malami da an kai da ka ta yi sama ita ya ka isko shi kuma sama ita na yi ce maganin ka ba ka ranu sai ce diba cikin kayan ga maganin na an sama. eh ko mata suna zaune ne ko ba su zuwa eh sabon ne sabilin naja ba su zaune malamai ko ba ku zuwa ko Allah ya kare muna ya kare muna imanin ku zuwa wajen irin wayannan malamai da bokaye wallahi hadari gare shi akwai wanda ka ci ma ko maganin karkashin hilon ka maganin na ta an kai ma kai yanzu da Allah in aka ce maganin kana ta karkashin hilon ka yadda ka ji kawai magani ka sha daki ruhe ke dakin ki wajen kwado nawa gare an ruhe shi ke kulle ke kuma ke kulle ke kuma ke kulle ke dawo an ce maganin kira ƙarshe ke kuma ke ɗauko shi kina shan shi to wa kawo shi eh wa kawo shi to ya yi <laughs> Allah Ubangiji ya saba dace ai ya kamata mu tsaya ganin ko Allah ya ba eh to karanta Allah ramma amira eh mu kwana ai nan wuri ne wa ala rabbihim yatawakkalun alhamdulillah dogara ga Allah akwai abin da ya kai shi Allah ka mu ikon dogara gare shi Allah ka ansa mana aikin Allah yadda muka bude aikin ga Allah gwada mana murihi shi lafiya Allah mun roƙe ka da sunayen ka samu gama lafiya kuma gashi mun ga an kawo sabbin kaya cikin kwalin su wannan aikin amirul umma ke ko wala an na lana haza na mutane na ba na muna ba dama ya magana ana bukata su sun kace su yake sun ba da dama eh zan taho da sun kace ba matsala suna taho na ga ce taɓa na muna ke yanzu taɓa na mun kai malata eh. So mun ji daɗin kayan gafa Allah ya ba mu namu sun kai na wahalar eh. ɗari da goma sha biyar dukansu da komi da komi a sun yi a Allah Ubangiji ya sa albarka Allah muna roƙonka da sunayenka Allah ya sa ka da alkhairi kuma insha Allah wannan ya kamata in dakata wanda yake insha Allahu zan ba amirul umma dama na'am shek ayi jawabai da addu'o'i Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam Allah ya saka alkhairi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah